ne mawal ba gatari abin fuskari ba wani lokaci magabata sai a jingina mutum da sana'an shi kamar kai ne a ce me sana'a ka ce nukan yi noma kuma nukan je dako ina da baro na kamar guda uku duka na dako ne to ai kaga yayi babban mutum kenan ai namiji lokacin da karfin shi ya taso wato maza kuna neman ku kuskure matasan da suke tasowa yanzu in namiji ya karfi yana jin ya kai karfi to abin da ke gaban shi ba wanka da guga da takama ba sana'a ka nemi kudi ustaz shi namiji gayin shi ya samu kudi mace ne in ta isa abin da ya kamata ta yi sai ta sa hoda kai na ranka da wani ungana hoda kai yanzu abin da ke gaban ka dauki baro ka je ko ka zama cikakken gayu kenan amma gayu kawai sai doro sai kwambo sai talauci da tsiya da rigima da yara kan miya wanda ya shanye miya a gidan nan zan karya shi ya gaba ya riga ya lalace ai ba maganan tashi ko ka rinka yawo da singili ta zaka gida kana make kanninka ahum ustaz in kaga karfi ya zo ma sai baro ka je da ko ka san da kuma sai kai register nawa ma wani malami <laughs> Allah ya zauke wani malamin mu shekaru can da yake cewa wallahi kokari ku samu sana'a nan gaba ma da ko sai kana da digiri da ko sai kana da mene Allah ya sauke حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره قال يكون في اخر الزمان مجاعه الله يكرم ابو هريره yake cewa karken zamani za a yi rayuwa da yunwa za a yi rayuwa da mene yunwa to kai yanzu ka hada manzo sallan fa da ya yake ci abinci kaga yatsun da manzo Allah yake ci abinci to da tsabar rashin cin abinci dan ke son wannan kai yanzu aka ce da wannan zaka sai ka ce chinese kana ci mace da tsinki haka yanzu wanda ya tsubiyar din ne haushin ma ya tsubiyar din yake ji kamar ya sa ya sa goma da ya ci abinci yanzu ya mintuna yunwa ya kama shi da ya ci abincin rana ya ci bashin kosai ya ci bashin wara ya ci bashin goson rogo ya je gidan mai ya ci bashi ya je shago ya ci bashin biskit ya ci na gyada ya ci na aya an ji bashi ciye-ciye malam mutane mun zama kamar tsutsa lai sawaki a da ana cin abinci haka manzala ya zo uku wannan zai yi don cin abinci loma uku don tashi wai Allah ya taimake mu Ya kunu fi akhirin zamani maja'atun karken zamani za a yi fama da yunwa man adarak ah, man adarakatuhu wanda ya kai wannan zamani wanda ga wadata ga yunwa fala ya'dilanna bil akbadi fala ya'dilanna bil akbadil ja'i'a kada ya hada wani aiki kada ya hada wani aiki da wato jika ko ciyar da hanta mai jin yunwa kada ya haɗa wani aiki da ciyar da hanta mai jin yunwa wato idan ana rayuwa yunwa ya kama mutane ko fari ya kama mutane babu wani aikin da za ka yi irin ka raba abinci an gane ko kada wani aiki ya taso a ce ai ga wani aiki gagarumin aiki a taso a kama yin shi gadangadan mutane na cikin jin yunwa kada a haɗa ci da mutane da kowane irin aiki idan ana cikin yunwa kowane abu a watsar da shi